Deutsche Welle Shirye-shiryen sashen Hausa Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin rana da ke zo muku daga nan sashen Hausa na DW wato zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku a kowace rana. Ramatu Garba Baba ke farin cikin kasancewa da ku da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. A cikin rahotannin da muka muku tanadi a shirin na wannan lokacin za a ji a yau ake bikin ranar malamai ta duniya. Za mu ji halin da malaman makaranta ke ciki musamman a makarantun jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Za mu kuma jamhuriyar Nijar don jin halin da ake ciki biyo bayan harin da ya hallaka sojojin Amurka da na ƙasar a yankin Tilaberi. Muna tafe da shirin siyasa da al'adu. sai wasiƙunku, amma da farko ga labaran duniya tare da Abdullahi Tankwabala. Deutsche Welle Labarun duniya Sojojin Iraki sun kwato muhimmin garin Hawija daga mayakan IS. Sarki Salman na Saudiya ya fara ziyarar rangadi a ƙasar Rasha. manyan bankuna a yankin catalonia sun yi barazanar janyewa idan yankin ya ci gaba da aniyar ballewa daga spain sojojin iraki sun sake kwato garin hawija a arewacin kasar daga mayakan kungiyar is garin kuma da ke zama inda kungiyar ke da karfi firaministan irakin haidar al'abadi wanda ya sanar da hakan ga manema labarai a paris ya ce a yanzu za su karkata akalar yakin da is akan iyakar ƙasar da kuma siriya ƙoƙarin kwace garin na hawija dai ya ci karo da matsaloli na siyasa tsakanin jami'an sojin iraki da gwagwarmayar ƙungiyoyi na 'yan bindiga na shi'a da kuma sojojin fashmarga na kurdawa a farkon wannan watan ne dai sojojin iraki da jiragen sojin ƙawance da amurka ke jagoranta suka zafafa lugudan wuta ta sama akan yankin na hawija inda suka rika kai har-hare akan sansanonin is da kuma rambunan makamansu shugaban rasha vladimir putin da sarki salman na saudiya sun tattauna a ziyara ta farko da sarkin na saudiya ya kai kasar ta rasha shugaba putin kenan yayin da yake wa sarki salman lale marhaban ya ce mai girma sarki Muna maraba da zuwanka Moscow kuma mun yi amanna wannan ziyara za ta karfafa dankun dangantaka tsakanin kasashen mu biyu. Shugabannin biyu dai sun tattauna kan batutuwan da suka shafi wato kasuwar hadadar mai ta duniya da kuma yakin Siriya. Sau da dama dai dangantaka tsakanin kasashen biyu tana tsami a baya. A lokacin yakin cacar baka, Saudiya ta taimaka wajen baiwa 'yan tawayen Afghanistan makamai a yakin da suka yi da tarayyar Soviet. a baya bayan nan kuma tsamin dangantakar ta yi kamari kan yakin siriya inda rasha ta mara baya ga shugaba bashar al-assad yayin da saudiya kuma ta goyi bayan masu adawa da shi ana dai sa bangarorin biyu za su bayyana kulla harkar kasuwanci ta biliyoyin daloli to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw yayin da yayin da yankin Cataloniya na kasar spain ya kafe kan aniyar ɓallewa daga ƙasar ta spain manyan bankuna a yankin a yau alhamis sun yi barazanar janyewa daga yankin baki ɗaya shugabannin yankin na catalonia dai sun yi kashedin cewa za su ayyana 'yancin cin gashin kai daga nan zuwa ranar litinin wannan lamari da ya jefa spain cikin badakalar tattalin arziki da na siyasa irin wanda ba taɓa gani ba tsawon shekaru da dama hannun jarin sabadal banki na biyu mafi girma a yankin ya faɗi ƙasa da kimanin kashi goma a cikin ɗari a wannan makon yayin da takaddama tsakanin barcelona da madrid ke ci gaba da tsananta rahotanni sun ce babban bankin catalonia kaisa bank shi ma yana shawarta yiwuwar ficewa daga yankin idan dai shugaban yankin na catalonia carles puigdemont ya yi ya cigaba gaba da aniyarsa ta ayyana 'yancin cin gashin kai to akwai yiwuwar gwamnatin spain ta soke kwarekwarar cin gashin kai da yankin ke da shi da kuma karbe ragamar iko kai tsaye da yankin daga madrid mahukunta a kamaru sun masanta rahotannin kungiyoyin karakin bil'adama da suka ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutane 100 a lokacin zanga-zangar adawa da gwamnatin ta kamaru da ya gudana a ƙarshen mako waɗannan rahotanni dai sun haura adadin da aka bayyana nesa ba kusa ba na mutane goma sha bakwai zanga-zangar ta barke a yankuna biyu na ƙasar masu amfani da harshen ingilishi yayin da suke nuna alama bisa manufa ta ɓallewa daga sauran yankunan ƙasar masu amfani da harshen faransanci domin ayyana 'yancin cin gashin kai wani mai magana da yawon rundunar sojin ƙasar didier bajek ya shaida kamfanin dillancin labaran jamus dpa cewa adadin mutane goma ne suka sani sun rasa wato sun rasa rayukansu a lokacin hatsaniyar to ƙarshen labaran duniyar kenan madalla an gaida etv da ya fassara ya kuma karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na dw da ke birnin bon Deutsche harkokin yau A harkokin namu ne yau za a ji shugabar Liberia Ellen Johnson Salif ta buƙaci matasa a ƙasar da su fito don adama da su a fannin shugabanci, kalaman da ke zuwa dab da gudanar da babban zaben shugaban ƙasar. A gane kuwa hukumomin samar da wutan lantarki ne ke barazanar dakatar da yunkurin gwamnati na sayar da babban kamfanin kasar da ke samar da wadatar wato lantarkin. Sai dai zamu ɗauko shirin ne daga jamhuriyar Nijar inda bangarori daban-daban ke ci gaba da tufa albarkacin bakinsu dangane da harin da ya auku ga sojojin kasar da takwarorinsu na Amurka. Wanda ke zama irinsa na farko ga sojan a yankin yammacin Afirka mai makwabtaka da arewacin Mali. Ko da yake har yanzu gwamnati bata bayyana wata sanarwa a hukumance ba, amma rahotanni na cewa sojin Amurka uku ne suka mutu, yayin da wasu da dama suka ji rauni. Daga Yamai ga ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Abdullahi Mamman Amadu. da yake fira da tashar DW wani dan majalisar dokokin yankin Honorable Burema Karimu ya ce maharan sun fito ne daga yankin arewacin Mali dauke da bindigogi cikin motoci wasu su a babura da suka cammaci ayarin sojan jamhuriyar Nijar haɗin gwiwa da na Amurka da ke sintiri a yankin. zara na mun samu labari. Sojawa sun ku zo Ya ce mu dai tunda misalin karfe goma sha ɗaya na rana muka samu labarin kai harin inda sojoji na tsaye a garin suna gaida mutane. Jim kaɗan bayan sun ɗaga sai maharan suka kai musu farmaki. Kuma zuwa yanzu labarin da muka samu shine mutum uku suka mutu na sojan Amurka. A yayin da ɗaya ya ji rauni sai ɓangaren sojojin Nijar biyu suka hallaka. Cikin motoci takwas da ayarin sojojin suke ɗauke da su maharan sun yi awon gaba da motoci guda uku. mutum wina sun kun mutu nan tunda mota takwas na gare su cikin mota takwas nan Bani ya amsa mota uku. Dan majalisar dai ya ci gaba yana mai cewar ya zuwa yanzu ba wani farar hula da hadarin ya rutsa da shi a garin na Tongo-Tongo. Sai dai gumurzun sojan da 'yan ta'adda ya yi sanadiyar konewar makarantar boko da ke wajen garin. To kone hali ake ciki a yanzu haka a garin da hadarin ya auku? Hali da mutanen suke yanzu akwai layi a lautun da akwai abiyo uku yanzu ya ce yanzu hakan kwanciyar hankali ya dawo a garin kuma akwai sojojin kasar a ko'ina birjit domin tabbatar da tsaro da akwai alkalumma da ke nuni da cewa sojojin da aka girke a yanzu a garin sun haura ɗari uku baya ga wasu jirage na sama na yaƙi da ke ajiye sai daga alama su maharan sun kwashe nasu jama'ar da suka hallaka a yayin gumurzun domin komawa da su kuma sun nufi ne ƙasar mali. akwai wanda sun mutu ciki akwai wanda ya ya zimi ciki sun dauke ki sun kasa cikin mota sun ka da su. Ministan tsaron jamhuriyar Nijar Malam Kallamu Tari da na tuntuba ta wayar tarho ya tabbatar mani da harin sai dai ya ya bayyana duk wasu alƙalumma na adadin hasarar rayuka musamman ma da bangaren jamhuriyar Nijar ta yi a yayin farmakin. Sai da ministan ya ce da ni da yammacin yau ne gwamnatin za ta bayar da cikakken sakamako idan har majalisar koli ta tsaron kasar ta yi wani ta na musamman. Sai dai da yake tsokaci dangance da batun shugaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Honorable Hamma Assa ya ce dole ne jama'a su yi taka tsantsan domin jiran jin sakamako cikakke. Akwai sojoji na ƙasa, akwai na jirage na bisa, a lokacin da an ka kare ne za a samu bayani duka gaba ɗaya abin da ya faru. Da ne ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da demokaradiyya suka fara tofa albarkacin bakin su dangance da zaman harin kamar yadda za ku ji ta bakin Lawali Adamu na ƙungiyoyin farar hular jamhuriyar Nijar. In kayan aiki ne babu a ce babu kayan aiki in kuma har yanzu kayan aiki akwai su su turan da su su yarda su ne ba unhani da wannan kayan aiki a faɗa jama'a gaskiya. Wannan lamarin da yana zuwa ne a yayin da jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar Mali ke shirin kaddamar da wata rundunar soja da za ta yaƙi ayyukan 'yan ta'adda sai dai kudaden da kasashen ke bukata domin tabbatar da wannan runduna sun haura miliyan 450 na euro kowace shekara lamarin da ya haifar da ɗari-ɗari daga manya-manyan kasashen duniya domin tallafa ma rundunar ciki har da kasar amurka abdullahi maman amadu dw hausa daga yamai a jamhuriyar niger To daga batun ta'addanci a jamhuriyar Nijar sai kuma kasar Liberia inda za mu duba yadda al'ummar kasar ke shirin zaben shugaban kasa a mako mai zuwa. Shugaba Ellen Johnson Salif dai ta shafe shekaru goma kan madafin iko za ta kuma yi sallama da mulkin kasar da ke yammacin wato yankin yammacin Afirka kamar da yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tadada. Akwai da 'yan takara biyar da ke gaba-gaba a wannan fafatawa kuma kalaman shugaba Salif bisa cewa lokaci ya da matasa za su ɗauki madafin madafan iko ya bar baya da kura ga karin bayani a wannan rahoton na Suleiman Babai. Waɗanda suke kan gaba a neman shugabancin Liberia sun hada da mataimakin shugaban ƙasar Joseph Inyuma bakai da tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa George Way kana akwai mai kare haƙƙin ɗan adam magdela Kofa kuma mace guda da ke cikin takara. Ita dai shugaba Ellen Johnson Sale bayan mulki na tsawon shekaru goma ta ki fitowa ta goyi bayan mataimakinta Joseph Boakai wanda yanzu yake da shekaru 72 da haihuwa sai ma cewa ta yi lokaci ne na matasa. Magdala Kofa, 'yar takara da tafi fi karancin shekaru daga ciki ta goyi bayan wannan matsayi. Ina farin ciki da jin haka saboda ta yi gaskiya. Ta tsufa lokacin da ta zama shugabar ƙasa, ta yi iyaka ƙoƙari a shekarunta tana sane da fita daga fadar shugaban ƙasa bayan an haura shekaru saba'in a duniya tana sane da ɗawainiyar da ake bukata. Sai dai tuni magoya bayan mataimakin shugaban ƙasar ta Liberia, Joseph Buakai na jam'iyya mai mulki suka ce suna nan daram kamar yadda Robert Kadi babban jami'in sadarwa na jam'iyyar ya yi bayani. Ko shugabar ƙasa ta goyi baya ko kar ta goyi baya, ina tsammani mutane ne za su yanke hukunci, mutane ke da ta cewa. Kamar yadda mataimakin shugaban ƙasa ya ce zai goyi bayan kowane ɗan jam'iyya aka tsayar. Amma abin da yake da mahimmanci shine yadda mataimakin shugaban ƙasa ke samun gagarumin koyon baya daga sassa daban-daban na ƙasa. that the vice president is wooling massive support across the country. Sannan Robert Fade ya kara da cewa tsarin mulki da kuma zama cikin shirin aiki ke da mahimmanci. Game da samun sauyin zamani, ina tunanin abin da za a mayar da hankali shine shirin da mutum yake da shi tsarin mulkin mu bai hana mutane da suke da shekaru saba'in tsayawa takara na shugabancin ƙasa ba. Ita dai shugaba Ellen Johnson Salif ta Liberia domin tabbatar da zama kan kalaman ba ta halarci gangamin yakin neman zaben mataimakin shugaban ƙasar Joseph Boakai da ya shirya ba. Sai dai tuni 'yan adawa suka ce dama gwamnatin ta Salif ta gaza aiwatar da manufofin da ta yi yakin neman zaɓe a kai kamar yaƙi da cin hanci kuma 'yan adawa suna ganin samun waɗanda suka shirya domin aiki da gaskiya da samar da bunƙasar ƙasar liberia ke zama abubuwa masu muhimmanci. To an gaida Suleiman Babai da wannan rahoton. Kaɗan kenan daga cikin rahoton nan da muka muku tanadi kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Deutsche Welle Ra'ayin malamai. A cikin shirin ra'ayin malamai na wannan makon za a duba rikice-rikicen neman ɓallewa da wasu yankuna ke yi daga su kamar yadda aka gani a Najeriya da Kamaru ya zuwa yankin Catalonia na ƙasar Spain da makurɗawan ƙasar Iraki. Shin me ke haifar da kwaɗayin neman ɓallewa da wasu al'umma ke yi da kuma ƙalubalen da ke tattare da wannan yunƙuri ya zuwa yadda batun darewar zai shafi ci gaban waɗannan ƙasashen. Shirin ra'ayin malamai na wannan makon zai yi ƙoƙarin amsa duk waɗannan tambayoyin. To haka yake da fatan masu sauraro za ku kasance da mu wato a ƙarshen makon don jin wannan shirin. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda ranar biyar ga watan Oktoban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar malamai ta duniya inda ake yin duba tare da yin nazarin halin da malamai ke ciki da kuma yanayin aikinsu da nufin samar musu da hanyar kyautata rayuwar tasu. To taken bikin na bana dai shine martaban malamai da kuma inganta matsayin rayuwa. za mu duba halin da malamai ke ciki a yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin da yi fama da matsalar tsaro. Ga karin bayani a wannan rahoton na wakilinmu Al'amin Suleiman Muhammad. If you can write your name, thank your teacher. If you cannot write your name, look for a good teacher. Malaman makarantu na taka muhimmiyar rawa wajen koyar da ilimi da tarbiyyar yara, sai dai a wannan sashi na duniya suna cikin masu fama da kunci na rayuwa da kuma barazana musamman yadda aka samu kungiya da ke yaki da karatun boko a Najeriya. A cewar wani jami'i na kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Borno, malamai yana cikin mawuyacin hali inda suka zama kamar 'yan fansho. In Borno State, vis-a-vis other states teachers at the primary school level have become a pensioner. Ya ce a jihar Borno da ma wasu jihohi malaman makarantun firamare sun zama kamar 'yan fansho sama da shekara biyar ba sa samun kudaden hutu ko kuma na karin girma na albashi. Muna karbar albashi tsawon wannan lokaci ba karin ko kwabo. Sai dai kwamishinan ilimi na jihar Borno Honorable Musa Inuwa Kubo ya ce akwai rashin fahimta a wannan yanayi. Akwai rashin fahimta a wannan al'amari ɗaya tukunta ta ɓangare na misali minister of education duka malamanmu suna cin amfanin sabon albashi na teacher salary scale tss muna biya ba malami ɗaya da zai gaya ma cewa ba a biyan wata matsalar kuma a shiyar arewa maso gabashin najeriya ita ce malamai da dama a Latila sun yi watsi da aikinsu wasu kuma sun rasa nitsuwa da ake bukata domin koyarwa saboda matsalar tsaro abin da ake ganin ya shafi koyarwar da ake yi wa ɗalibai to sai dai a cewar malama Hauwa ibrahim jauro da ke koyarwa a makarantar sakandare da ke damaturu fadar gwamnatin jihar yobe an samu sauƙin matsalar yanzu muna samun nitsuwa fiye da da kuma yaran ma suna mai da hankali dan ko ka ji karama ba kasafai ake mai da hankali akan cewa wani abu ne faru tun da an samu tsaro fiye da da sosai. A wasu jihohin gwamnatocin na daukar matakai na kyautata jin daɗin malamai kamar yadda shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Gombe ya shaida min. Sunana Usman Dauda Kwadon. a ta fannin biyan albashi na malamai amma zan bugi kirjin cewa ma in an zo salari yanzu sai an fara biyan malamai mo especially ma na primary school kafin a biya kowane ma'aikaci wani lokaci akan ba da kafa na nemo karin eh, ilmi to wannan ma ana iya sa Shi ma kwamishinan watsa labarai na jihar Gombe Honorable Umar na faɗa ya tabbatar wa malaman jihar cewa gwamnati za ta ƙara matakai na kyautata rayuwarsu. Akwai abubuwa da yawa da yake shiryawa wanda waɗannan abubuwan da su ne zai amfani inganta musu suma rayuwarsu malaman don in ba inganta maka rayuwanka ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba da za ka je ka koyar da ɗalibai. Yanzu haka dai matsalin tattalin arzikin ƙasa da ake fama da shi a Najeriya ya ƙara jefa yawancin malamai cikin mawuyacin hali saboda albashinsu baya isa inda wasu wuraren ma ake fito na fito kafin malaman su samu albashin. Alamin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya. For the union makes us strong. Madalla sai kuma kasar Ghana inda dubbannin ma'aikatan hukumomin samar da wutan lantarki a kasar ke barazanar daukan matakan dakatar da shirye-shiryen gwamnatin kasar na sayar da babban kamfanin samar da wutan lantarkin kasar ECG ga hukumomin wato ga wasu kamfanonin kasashen waje masu zaman kansu. Wakilin ma Accra Jamila Ibrahim Mai Zango na dauke da rahoto. dani dai kamfanin da ke kokarin siyan kamfanin samar da wutar lantarkin kasar Ghana ECG ne suka iso kasar domin soma taron tattaunawa a kan batun siyan ECG ɗin karo na biyu. Taron dai zai kuma ba su damar yi wa jami'an gwamnati masu shiga tsakani wasu tambayoyin da suke buƙatar jawabai a kansu dangane da siyan kamfanin wutar lantarkin. Mambobin kungiyar ma'aikatun sarrafa wutar lantarkin na gwamnati PU a takaice na faɗin ƙasar baki ɗaya sun ce za su kalubalanci matakin kamar yadda babban sakataren kungiyar michael edumata nyantechi yake cewa Mun yi zaman tattaunawa da ministoci uku a ma'aikatar makamashi inda muka tafka muhawara akan tanade-tanadin sashe 65 na dokar kwadago. Kuma kan wancan dokar ne muka samu saɓani. mu dai yakacin bukatar mu a yanzu ita ce ta neman kotu ta sanar da mu koshin wannan matakin zai shafi ma'aikata za a sallami wasu ma'aikata in ma aka si ko kuwa alkawarin gwamnati na farko ne zai dure kenan ba a wani zancen kudaden sallama yusuf fafana na zama wani manazarci akan kudurorin makamashi kuma jami'in sadarwa na jam'iyyar npp mai mulki a yanzu wanda a bisa tambayar shin waɗanne matsaloli ne gwamnati kan fuskanci bayan kammala yarjejeniyar miƙa kamfanin wutar lantarkin ƙasar daga kamfanoni masu zaman kansu 'yan ƙasashen waje wanda kuma a cikin bayanansa ya nuna haka. Irin arzikin da ya kamata a samu da irin barnar da ake yi a bangaren samar da wutar lantarki a ƙasar, ya sanya gwamnati ba ta samun alfanun da ta cancanta a bangaren wutar lantarkin kuma idan aka rattaba wata yarjejeniya ba za a siyar da kamfanin bane kwata-kwata za a bar musu ne tsawon shekaru ashirin inda za a duba abin da za su iya tanadarwa gwamnati da shi su kuma su samu nasu riba kuma gana ta amfana. john jinapo ne mataimakin tsohon ministar makamashi wanda na tuntubi ta waya akan irin shirye-shiryen da gwamnatin da ta shuɗe ta yi dangane da maganar siyar da kamfanin wutar lantarkin gabanin sake ragamar mulki sai dai a lokacin da ya nuna na kira shi ga irin yadda na sami wayarsa. The number you called has not answered. Please call back later. Kamfanonin da ke aniyar siyan ECG da suka zo kasar a yanzu sun hada ne da kamfanin makamashi na Tata daga kasar India, kamfanin lantarki na Manila daga Philippines, sai kuma SA daga Faransa da NLSPA daga kasar Italiya da wasu sauran kamfanoni masu zaman kansu a nan cikin gida. Ƙarshen rahoton kenan daga birnin Accra, Ghana. Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa. To madalla an gaishe ki Jamila Ibrahim mai zango wanda kuma da wannan rahoton nata ne muka ka karshen rahoton nan da muka muka tanadi a cikin shirin na wannan lokacin. To yanzu kuma lokaci ne da masu sauraro za ku gyara zama domin za mu shiga fagen shirye-shirye. Deutsche Welle Duniya mai yayi Masu sauraro barkam da warhaka, barkam kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na duniya mai yayi, wanda a yau zai duba wainar siyasa da ake toyawa a yankin Catalonia na kasar Spain.

A ranar Lahadi ce dai ɗaya ga wannan wata na Oktoba, al'ummar yankin Catalonia dai na ƙasar Spain suka kaɗa kuriyar neman ɓallewa daga ƙasar, Duk kuwa da matakan da gwamnatin tsakiya ta ƙasar ta Spain ta ɗauka na hana gudanar da wannan zaɓe. Tun dai gwamnatin ta Catalonia ta yi wani zama na sirri kwana ɗaya bayan zaɓen domin ɗaukar mataki na gaba bayan da ta ce ta yi gagarumin nasara a wajen zaɓen mai cike da cece kuce. Zaɓen da mahakumtan ƙasar Spain suka ce haramtacce ne. Magajin garin birnin Catalonia, Ada Colau, ta yi Allah wadai da irin halayen da jami'an tsaro na 'yan sanda suka nunar yayin gudanar da zaben inda mata ya kira ga Firaministan na Spain Mariano Rajoy da ya murabus daga makaminsa Estoy preocupada como mucha gente porque desde primera hora estamos viendo algo inaudito. Na kasance mai cike da damuwa kamar sauran jama'a domin mun kalli abubuwa masu muni a cikin yanayi na dimokuraɗiyya. Mariano Rajoy wanda ya yi watsi da duk hanyoyin da aka bi na laluma kuma ya kasa samar da wata hanya mafita ta siyasa nauyi ne da ya rataya a kan shi a matsayinsa na shugaban ƙasa, amma maimakon hakan sai kawai ya laɓe bayan alkalai daga bisani kuma ya laɓe a bayan jami'an tsaro don haka yau shugaban ƙasa ya wuce gona da iri kuma muna neman da ya yi murabus domin ya sani cewa yana cikin gwamnatin tsiraru domin dukkanin bangarori ya kamata su ɗauki matakin gyara a wannan bannar da ya yi. Jim kaɗan bayan kammala zaben, Firaministan ƙasar ta Spain Mariano Rajoy ya yi jawabi a gaban manema labarai inda ya soki wannan tsari da ya ce bai kawo komai ba in ban banda raba kanun jama'a da kuma haddasa gaba. Ha fracasado un proceso que solo servido para sembrar división. Wannan mataki na neman samun mulkin kan Kataloniya bai yi nasara ba, ya sa gaba a tsakanin al'umma guda ya kuma haddasa tarin matsaloli bisa tituna sannan ya haddasa yanayin da kowa bai ji daɗinsa ba kuma dukkanin hakan ya gurɓata yanayin dangantakar da ke tsakanin al'ummomin wannan ƙasa ya kamata mu soma farfadowa cikin gaggawa domin ɗinke wannan ɓaraka ni ba zan rufe duk wata ƙofa ta tattaunawa ba domin wannan ba shi ne yanayin yadda nake siyasa ba a kullum na kasance mai neman tattaunawa amma cikin tsarin da dokokin ƙasa suka tanada sai dai daga nashi bangare shugaban yankin na catalonia carles pigdemon wanda ya ruwa ya tsaki na ganin an shirya wannan zaɓe na neman 'yancin kan yankin na catalonia nuna takaicinsa ya yi na ganin abubuwan da suka wakana na neman hana zaben ko ta halin kaka da gwamnatin tsakiya ta Spain ta yi. Un referéndum sin el acuerdo del Estado con muchas dificultades pero raba gardama ba tare da tallafin gwamnati ba tare kuma da tarin matsaloli ga masu zaɓe wannan zaɓar raba gardama ne ko kuma menene. Ni sai in ce kwarai kuwa zaɓe ne mai inganci abubuwan da muka gabatar a wannan zaɓe abubuwa ne masu mahimmanci ga wannan yankin namu da ke da izinin ɗaukan mataki kan makomarsa. ta yarda zai yi komai cikin 'yanci da demokuraɗiyya domin samun makoma ta gari kuma wannan ba abu ne da wani zai kawo mana sauyi a kan shi ba. Tuni dai kungiyar tarayyar Turai ta sanar da matsayinta kan halin da ake ciki a yankin na Catalonia bayan zaben raba gardamar, inda yayin da yake magana kan wannan batu mai magana da yawun kungiyar Shinas Margaritis wanda ya ce su dai daga nasu bangare batu ne da ya shafi abubuwan da dokokin kasar Spain suka tsaida. We also reiterate the legal position. Muna masu jaddada matsayinmu ta fannin shari'a cewa idan har za a shirya zaben raba gaddama daidai da yadda kundin tsarin mulkin kasar Spain ya tanada. Hakan na nuni da cewa yankin zai kasance ba cikin tarayyar turai ba. Bayan ma ga mataki na shari'a da ya shafi wannan batu, tarayyar turai na ganin cewa lokaci yayi da al'ummomin za su kasance masu haɗin kai ba wai masu rabuwa ba muna kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar ta spain cikin gaggawa da su sauya daga cece kuce zuwa zaman tattaunawa da juna domin tashin hankali ba zai taɓa kasancewa wani mataki na demokaradiyya ba muna fatan firayim minista mariano rajoy zai ɗauki nauyin daidaita wannan tsari mai wahalar gaske daidai da yadda dokokin ƙasar ta tanada. of the fundamental rights of citizens enshrined sai dai a bangaren al'umma ta yankin catalonia ra'ayoyi dai sun bambanta dangane da wannan zaben na raba gardama na neman ɓallewa daga ƙasar ta spain manel wani mazaunin yankin ne na catalonia ni ma na yarda cewa zaben ba a tafiyar da shi yadda ya kamata ba a ganina ya kamata a ce akwai hanya ta daban da ta kamata a bi domin mu duka mu kasance cikin murna dangane da sakamakon zaben da dama daga cikinmu ba su ji daɗin sakamakon zaben ba ita kuma wannan mata da aka same ta bakin titi tana saye da sayarwa ta ce ga yadda ta kalli lamarin a ranar zaɓe ko kaɗan ba ta ji daɗin ganin hakan ba. Ni a gani na wasu daga cikin matakan da gwamnatin ta Spain ta ɗauka sun yi daidai. Sai dai abin da ban ji daɗinsa ba shine yadda na ga 'yan sanda na dukan mutane ciki har da tsofaffi da yara ƙanana da ke wurin. gaskiya ban so haka ba. Sai dai kuma daga nashi bangare wani dattijo mai suna Eduardo wanda ke da ra'ayin ganin yankin na Catalonia ya fice daga karkashin mulkin kasar ta Spain nuna bakin cikin sa yayi da yadda lamarin ya faru ta hanyar amfani da aka yi da ƙarfi. Ranar Lahadi ta kasance ranar tashin hankali a gare mu. Mutane kamar ni din nan mai shekaru saba'in da haihuwa da suka zauna a ƙarƙashin mulkin danniya sun san cewa duk mutane ɗaya ne har yanzu domin 'ya'yan mulkin faranko ne da ba sa son daina tasar saniya da ke ba su nono a kullum domin sun san cewa catalonia ce ke ba da mafi yawan kuɗi da ƙasar ke amfani da shi kuma shi yasa suke wannan kokowar da ganin wannan mataki bai samu nasara ba catalonia dai yanki ne mai arziki na ƙasar Spain da ke samar da kashi ɗaya bisa biyar na ilahirin tattalin arzikin ƙasar, Kamfanonin ƙasa da ƙasa na da rassansu a ciki da wajen birnin Barcelona, matukar kuma yankin ya samu 'yancin kansa to hakan kuma ka iya zama wata babbar matsala ga tattalin arzikin kasar ta Spain. Sai dai gwamnatin kasar ta Spain ta yi hasashen cewa ko da ma yankin na Catalonia ya samu 'yancin kanshi to fa zai fuskanci tarin matsaloli na tattalin arziki. Sannan yawan marasa ayyukan yi za su karu da kashi biyu kafin ta samu karbuwa kuma daga cikin kungiyar tarayyar Turai dole ne catalonia sai ta fara shirye-shiryen neman shiga kungiyar tun daga tushe abin kuma da zai yi matukar wahala domin dole sai dukkanin mambobin kungiyar sun amince abin kuma da ba zai yiwu ba domin kasar spain za ta hau kujerar naki. duniya mai yayi komai ba akwai lokacinsa To masu sauraro da nan ne shirin duniya mai yayi na wannan lokaci ya kammala. A madadin malamai daban-daban da suka taimaka shirin ya zo muku, musamman ma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Salisu Bukari da na shirye shirin na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn na tarayyar Jamus. Haka yake an gaida Salisu Bukar da ya gabatar da wannan shirin yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato taɓa kalashe. Dota Welle Taɓa kalashe. Biyanu kamar wani abu ne da abuzunawa suke ce mai ASIC ne. Gwadi na karfin yaƙi region kin Agadas. Duka ƙasa ta abuzin da take da sultana kinta. a ƙarshen makon da ya gabata ne birnin agades da ke jamhuriyar nijar ya karbi bakoncin baki daga ko'ina cikin nijar ɗin da ma wasu ƙasashe makwabta albarkacin bikin gargajiya na biyano da aka saba gudanarwa a kowace shekara a wannan makon shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za mu kawo muku kaɗan daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankali a gun bikin masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. waɗannan kaɗe-kaɗen na tambura da akan zam su ne suka raya ranar bikin gargajiya na biyano ɗaya daga cikin bukukuwan gargajiya na babban birnin air muhammad barmu malami kuma masanin tarihin biyano ya ba da ɗan takaitaccen tarihin biyano kamar haka biyano kamar wani abu ne da abuzunawa suke ce mai asik ne asik ne kamar wanda ake cewa gwadi na ƙarfin yaƙin region kin agadas amma a munasaba ta shekara ta musulunci kamar duka ƙasa ta abuzin da take da sultana kinta. kenan sultana tana da haƙƙin ta ga ƙarfinta saboda zamanin da yaƙi ake yi mutane ba zaune suka lahiya ba kowane yana da wuƙar shi da takobin shi da mashin shi kowane sarmayi mayaƙi ne zaman soji yake yi kenan sultana duk shekara tana iya ta san abin da take da na ƙarfin yaƙi na mazaje masu ƙarfi to ko su ne suka cancanci shiga biyano har yanzu dai ga Muhammad Barmu masanin tarihin biyano da ƙarin haske. Da haka biyan ake yin shi da yara, da samari, matasan ƙarhi, da lattijawa, da mata kamar yadda tsari yake. Yaƙi na addinin musulunci in ya taho, samari ƙwaƙwara ake sa gaba. A yi dama a yi hagu a yi tsakiya, kuma biyano haka yake dama da hagu da tsaka. Za ka ga tsaka lattijawa ne samari masu ƙarfi suna ɗauke da takubai da mashi suna zagaya ana ci musu 'yan zariya 'yan tutu kuma duka karfin mutane ne da mafi yawancin su ma dogaye zara-zara ake nema mutane dogaye masu ƙarhi a sa su gaba wa'angan lattijawa suna gaba sa'annan masu kaɗi suna baya tare da yara sa'annan mata suna baya don su yi guda su danna ma ga samari su gwada su saboda ko wurin yaƙi in mata suna baya gaba ba ta gudu to asalin biyanu kenan To ko yaushe ne takamammi ake fara bikin gargajiyar na biyano? Muhammad Barmu ya yi ƙarin bayani. Ana fara eh, sha bakwai ga wata ma'ana in bakwai kin sallah in aka fara shi aka yi kwana goma sha uku wata ya tsaya sai a yi gamuwa gabas da yamma kowace watar anguwa gabas ta gwada karfin ta yamma ta gwada karfin ta da tamburan su zo a gama a yi annashuwa a yi randayya a yi rawa kowane ga karfin shi kamar farawa ne sai gamuwa ta bi ita ce daren maricin ado takwas ga wata in aka yi maraicen ado sai a tafi daji a kwana tara ga wata rana rawa ne su a dama rana ce mai daraja mai alhurma a addinin musulunci jama'a shirin taɓa kalashe kenan ake sauraro daga sashen hausa na dw shugabannin biyanu dai da suka kasu kashe uku mutane ne zababbu waɗanda jama'a suka yarda da su da farko dai akwai tambari wanda shi ke matsayin shugaba agwalla na bimishi wanda shi kuma ke kula da samari maraya sai kuma jirma wanda ke kula da makaɗan tamburan albarkacin wannan rana mai martaba sarkin abzin alhaji umaru ibrahim umaru yayi wa al'ummar agades da ma bakin da suka hallara barka da sake ganin wannan rana mun gode da kuka bamu dama mu gaya muku murnan mu ta bisa wannan rana ta ashura ranar ashura rana wadda yake ita ce eh, biya ni ka shigowa gari kuma biya ni sallah ce wadda yake mutanen agadas eh, sun ɗauko ta daga hujira wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi daga makka zuwa madin tarban da an kai mashi a madin don shi ne similar kin shi agadas suke yi kowane lokaci lokacin shi yayi don muna kai godiyan ga duk waɗanda suka taimaka wurin wannan sallar. Alhaji Bilal Garo shi ne bafadin sarkin Abzin bayan kira da ya yi da a ci gaba da raya al'adun gargajiya da aka gada iyaye da kakanni ya yi korafi na rashin samun kulawa daga gwamnati. Biyanu wani abu ne wanda yake mutum daga makaranta muka fara ta shi har muka fara kwana daji tare da mayan da ke da shi a da da tambarai na biyanu da a nan da shirimominsu da limammai malamai na gari maye maye malamai na gari da wanda yake da muna muna yara in mun gane su za su wuce labiya muke tare da su ake yi shi abin da sha'awa kuma da sa tamaha cewa ashe mu an bar mana wani gado to wallahi biya nu mu kamar kardidan da yake gare mu a cikin tayyar zamani na wato gado na tarihi to kuma yanzu ya samu shiri tabarakallah yara sun fara farfadowa suna son abinsu yau ina ta muna da shekara wajen bakwai mun sha takardu mun sha haduwa mun sha reno nasarufa su muka makukan ɗaukar wato sha'anin al'adar ga a ba mu hannu mu gyara ta sai da suka zuba mana miliyon shida shekara uku miliyon shida suka zama mana gudunmawa aka zo aka yi kaya aka yi takubai aka yi masu suka aka yi komi da komi aka komo suka komo suka ƙara ba mu horo aka sa aka yi film na biyanu nan baki daya kuma kasatkin aka komo aka ba sarakin biyanu da su da makarabansu su suka dinga saidawa amma nan gida mun yi mun yi mun yi abin da ya shahi direction na jeunesse si mana kokari tun da culture kamar wagga ba a iya barin ta ta lalace gudunmawa abbawu samu daga gwamnati kamar a kowace shekara a bana ma baki daga kasashe makwabtan Nijar na daga cikin waɗanda suka halarci bikin na biyano mahmud abubakar alkasum da ya fito daga kano a najeriya ya kwashe kusan shekaru goma yana halartar bikin na biyano ya kuma nuna jin daɗin shi kamar haka na zo sallar biyano ne to alhamdulillah na ga abubuwa na ga al'ada na ga karamci na ga zumunci kuma na mutanen agadas wannan abu ya ƙayatar da ni kwarai da gaske wanda al'adu ne da in kana can zaune ba lalle ka samu ka gane su ba sai a irin wannan lokaci ka zo ka ga abin da lalle can ba mu da su kuwa eh wannan shine abin da sa a duk shekara yau shekara kusan goma kenan muna zuwa wannan al'amari kuma abun ya kama da tsari ainihin hatta kai ga mu mutanen kano muna da kungiya da take kano agadas ana kiranta kungiya ta abokanai na kano da agadas tana dibi da dukkan al'amura na gargajiya da zumunci da ya shafi mutanen kano wanda hatta shiga yanzu wasu abubuwa na ilimi kuma duk abin da ya asasa wannan ainihin karamci da mutunci na mutanen agadas ya kawo gashi an kafa wannan kungiya ranar bikin dai kowa na fitowa a cikin sutura na gargajiya inda suke nuna farin cikinsu da wannan rana ga ra'ayoyin wasu daga cikin jama'a Ni ra'ayi na yau abin da ya burge ni ya tada mini gashin jiki da na ga duk agadas ta kan buzaye na gado. Allah ya maimaita mana. Abin da ya burge da na wuce shi gashin jiki na sai da suka tashi hawaye sai da nayi yi. To da inda kiddi ba tsanwa ne ta zide ciki yawo. Bisa ka ana murna da na kuma zamu cikon shekara. masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakiliyarmu a Agades Tila Amadu ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. An gaida Muhammad Nasir Awal da wannan shirin yanzu kuma filin na masu sauraro ne domin ga wasiƙun masu sauraron mu. Deutsche Vele Wasiƙun masu sauraro Masu sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da kuwa cikin shirin wasiƙun masu sauraro. daga nan sashin hausa na dw umar ahmad abubakar zan kasance da ku a cikin shirin na wannan lokaci. wasiƙa ta farko a cikin shirin ta fito ne daga hannun Sama'il Ahmad Dike. Ya ce Assalamu alaikum DW Hausa, a yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga shugaba Buhari da ya kamata ya saka baki akan wannan takaddama da ta taso tsakanin ƙaramin ministan albarkatun mai da kuma shugaban kamfanin mai na nnpc wato mai kantibaru tabbas wannan takaddama da ta taso tsakanin mai kantibaru da kuma karamin minista na zargin cewa shugaban na nnpc ya ba da manyan kwangiloli da kuma ɗaukar manyan ma'aikata ba tare da sanar da karamin ministan ba hakika ko shakka babu abu ne wanda ya kamata shugaba buhari ya zaunar da su domin sulhunta su ya kuma nuna ma kowa ya kamata ya rika ba wa kowa hakinsa domin gudun taka doka a tsakaninsu a sabida haka a ƙarshe nake fatan shugaban nnpc da kuma ƙaramin ministan mai za ku kai zuciya nesa domin ku zauna lafiya da juna sai wasikar haɗin gwiwa da ta fito daga hannun muhammad habibu abubakar gombe da shehu bashir fulani da muhammad bashiru damari suka ce don allah dw hausa ku ba mu dama domin jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su a ƙaramar hukumar yawuri ta jihar kebbi wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane sha biyar tabbas wannan babban rashi ne da fatan gwamnatin jihar kebbi za ta aikewa da 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu tallafi da ya ƙarshe muna fatan allah ya ji kansu da rahama wasiƙa ta gaba ita ma ta haɗin gwiwa ce daga sani gulle kamfala malam maduri a jihar jigawa da umar faruk mai wanki da guga suka ce haba gwamnatin ƙasarmu najeriya ki sani cewa fa barin kashi a ciki baya maganin yunwa saboda haka ina amfanin ire-iren makudan kudade da kika kwato a hannun maciya amanar ƙasarmu a fito da su kawai a kasafin kuɗin da su dan kin ce babu komai a lalitar gwamnati wannan sako ya fito ne daga hannun sani gulle kampala malam madori a jihar jigawa da umar faruk mai wanki da guga assalamu alaikum dw hausa ku bani dama in yi tsokaci dangane da ranar malamai wanda ke gudana a yau hakika malamai wasu mutane ne waɗanda ke gina al'umma ma'ana duk wata tarbiyya tana wajen malami kuma duk abin da mutum ya zama albarkacin malaminsa yake ci sai dai kuma kash a ƙasa ta najeriya babu ma'aikacin da gwamnatocin jihohinmu suka fi rainawa kamar malami duk wani gwamna da ka ji ana matsalar albashi a jiharsa za ka samu mafi yawa albashin malamai ne kuma su kansu gwamnonin malamai ne suka karantar da su da ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo wa malami ɗauki ya fidda shi daga halin da yake ciki a ƙasar mu Najeriya amin summa amin. Wasiƙa daga hannun Comrade Babaye Muhammad Arabo, ƙaramar hukumar Gombe a jihar Adamawa da ke Najeriya. Ah, abinda za ka shirya da abinda za ka koya Allah ya baka wannan fita ya baka wannan Abinda za ka shirya da abinda za ka yi shi hannu ko kudinki a a zuwa rubutu a wajen fita ka koya oh, ya na da kyau aiki eh. hmm, fita muna ya ba mara fita oh, muna ya ba mai gangar ta muke yi wani gamkin ya yi karatu in yana gama karatu injiniya take yi Allah ya ba shi wannan cita ya ba shi wannan wani gauɗin ya yi Wasika ta gaba a filin na wasiƙun masu sauraro ta fito ne daga hannun Al-Mustapha Haji Sufi da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ya ce Salam d w Hausa fatan alkhairi a gare ku ina kirawa matasan najeriya mu cire son rai mu dinga girmama na gaba da mu mu zama masu yi wa iyayenmu biyayya da kuma girmama shugabanninmu kuma mu zama masu yi wa ƙasarmu fatan alkhairi mu zama masu kishin ƙasarmu kamar yadda mutanen wasu ƙasashen suke girmama ƙasarsu kuma a ƙarshe mu ƙara roƙon Allah ya sa ƙasarmu ta wuce sa'a a duniya sabo daga al-Mustapha Haji Sufi Wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga mutare ɗan ma'azu baban kalifa Jikan Kandi da Aminu Kana Mai da Garko da Abubakar Sabiu Sabuwa da Dauda ɗan mayaƙi maraɗi a Nijar. Suka ce Salam DW Hausa da fatan kuna lafiya. Buɗe ofishin jin koken farar hula dangane da zargin da ake wa sojin Najeriya na cin zarafin jama'a da rundunar sojin ƙasar mu ta yi a mai malari da ke jihar Borno hakan yayi daidai. Sai dai kash hukunci bai cika hawa kan masu mukami ba. Sai wasiƙa da ta fito daga hannun Ibrahim Junaidu Gwanga Digaji a Haɗeja da ke Najeriya ya ce Salam DW Hausa ku bani dama na yi kira ga mahukuntan ƙasa ta Nijar dangane da kwantar ɓaunar da wasu mahara suka yi wa ayarin sojin ƙasar da na Amurka a garin Tongo-Tongo da ke jihar Tilaberi, inda hakan ya yi sanadiyar mutuwar sojojin Amurka uku to fa gaskiya hakan wata babbar barazana ce ta 'yan ta'adda ga makomar zaman lafiya a yankin sahel saboda haka ya kamata hukumomin nijar da mali su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ƙara dakarunsu a yankin sannan su nemi haɗin kan al'ummar yankin tare da baiwa dakarun kayan aiki irin na zamani da ƙarshe nake cewa Allah ya baiwa sojojin ƙasar nasara. To masu sauraron mu ya abu da za mu iya ɗauka kenan a filin na wasiƙun masu sauraro. A madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki Umar Amatu Abubakar ke cewa a kasance lafiya. Daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ya uwa na ku saurara. Tuma da na gaida Umar Ahmad da wasiƙun masu sauraro kuma gashi nan ma ya shigo domin karanto wasu daga cikin sakonnin ku kan rahotannin da kuka saurara a cikin wannan shirin. Umar, barka da shigowa. wata barka da aiki. To, ka dai tulo su da yawa. Amma mm. bai ɗaya bayan ɗaya da wanne za mu soma. To bari mu fara da rahoto kan hari da aka kai a jamhuriyar Nijar wanda ya ritsa da sojoji na ƙasar da wasu na ƙasar Amurka. Haka. To za mu fara da ra'ayin wato Abubakar Kawo girgire ce muna addu'ar Allah ya ji kan sojojin Nijar da na Amurka da suka rasu a wani hari da aka kai musu a Tilabiyar da ke jamhuriyar Nijar. Mm. Sai Dauda Garba bin Afan unguwar Jaji Potos kuma ce to gwamnatin jamhuriyar Nijar ki gaggawar ɗaukar mataki akan faruwar wannan lamari don gudun shiga wani hali na daban. sai shehu an riga ɗauki matakai sosai. Amma ɗauka dai kawai dai al'amarin ya faru ne. <laughs> Eh, ai ana kokari. ya kawo ba yadda aka iya. Sai ra'ayin shehu Adamu Rijau ya ce hakika harin da ya hallaka sojojin Nijar da na Amurka a Tilaberi wani abun takaici ne da fatan gwamnatin kasar ta Nijar za ta ɗauki matakan da suka dace domin hana sake faruwar hakan a gaba. Haka muke fata. Mhm. to sai ina ga rahoto na gaba kan batun shirye-shiryen zaɓe a ƙasar liberia da kuma kira da ita ellen johnson salif ta yi shugaban ƙasar na cewa matasa su taso a dama da su <laughs> ko za mu ce don mace ce ita bata ɗau ɗabi'ar zaman dirshan ɗin ba ko to ai ka san dama aka ba mata maki sukan yi abubuwa ne da suka dace amma dai kar ya zama yaban kai mu je zuwa abu naku <laughs> to bari mu fara da ra'ayin Sabiu Usman makurna alasa na faɗi wannan suna daidai ce hakika kalaman shugaban ƙasar liberia akan cewa lokaci ya yi da matasa za su taka rawar gani a shugabancin ƙasar a zaɓe mai zuwa hakan ya yi daidai da mm. fatan matasan ƙasar za su wato sa jiki don ƙasar don kar a bar su a baya ba mm. sai mustapha muhammad al'ami ya ce to matasan liberia ga dama ta samu sai ku fito a taka rawar neman shugabancin kasa da ku don ku ba da gudunmuwarku Allah ya ba da sa'a amin. Sai Dauda Umar eh, Januhu ya ce hakika kiran da shugaban ƙasar Liberia Ellen Johnson Salif ta yi na bawa matasa damar shugabancin ƙasar wannan kiran nata yayi daidai duba da yadda matasa muke da gagarumar gudunmawar da za mu ba da a fannin mulki. To ga dama dai ta samu a kasar Liberia. Eh to kin san ana cewa kullun sai a ce irin matasa irin manyan eh, ba a dama da su haka ne. Ga dama dai ta samu kuma wani abun da ya ban mamaki da na ji a wannan rahoto eh, eh. na liberia shine akwai mataimakinta yana ah. neman takarar. To, inda ba na ikon Allah ba mutumin da ya haura shekaru saba'in. To kuma ita ta ce ba za ta mara mar baya ba. Eh, ta kiya haka. To bari mu je ga rahoto na gaba kan bikin ranar malamai ta duniya. Aka. murtala ibrahim zangon daura ya ce kuncin rayuwa da malaman makarantu ke kokawa a jihar borno sun yi daidai domin da wanne za su ji da matsalar tsaro ko rashin kayan aiki da albashi muna fatan gwamnati za ta share musu hawaye mm. sai babbaji suleiman na faɗe ce kokawar da malaman jihar borno suka yi bai zo mana da mamaki ba ganin garumar ganin garuruwan da ke da zaman lafiya ma malaman suna cikin halin aljannar waina kamar yadda ya faɗa wai kasa zafi sama zafi da fatan gwamnati za ta dubi <laughs> waɗannan malamai da idan rahama sai baba gana alhaji isa da masage ce tabbas mu malaman makarantu da muke a nan jihar borno mm. gaskiya muna cikin tsaka mai wuya musamman ma mu malaman firamare fata dai a nan shine allah ya ba mu lafiya sai in ce kuma da abun da lafiyar za ta ci. Haka, haka. Kin san kuma ana ta kuka kama a waƙa ɗan mara za kina ta komai dai ka zama <laughs> malamin nesa amma kuma su aka fi bari su ne kashin baya. a kusan a baya ko yaushe. akwai lokaci bari mu kara da ɗaya ina ganin rahoto daga Ghana maganar sai da kamfanin wutan lantarkin ƙasa sai dai haka. Mm. Muhammad Habibu Abubakar Gombe ce tabbas kokarin siyar da kamfanin wutan lantarki da gwamnatin ƙasar Ghana ke shirin yi a halin yanzu tabbas hakan kwata-kwata san bai dace ba. to ina ga a iya a nan zaka dakata ko kuma ga dai faduwa ce ta zo daidai da zama domin lokaci ya yi za mu koma ga abdullahi tanko bala domin karanto mana labaran duniya zagaye na biyu Deutsche Welle labarun duniya Shugaban Rasha Vladimir Putin da Sarki Salman na Saudiya sun tattauna a ziyara ta farko da Sarkin na Saudiya ya kai zuwa Rasha. Shugaba Putin da Sarki Salman sun tattauna kan batutuwa da suka shafi harkar wato daidaita farashin mai a kasuwar duniya da kuma yakin Siriya. Sau da dama dai dangantaka tsakanin kasashen biyu tana tsami a baya, a lokacin yakin cacar baka saudiya ta taimaka wajen baiwa 'yan tawayen afghanistan makamai a yaƙi da tarayyar soviet a baya bayan nan kuma tsamin dangantakar ta yi kamari kan yakin siriya inda rasha ta mara baya ga shugaba bashar al-assad yayin da saudiya kuma ta goyi bayan masu adawa da shi ana dai sa bangarorin biyu za su bayyana kulla harkar kasuwanci ta miliyoyin daloli a tsakaninsu. su sojojin iraki sun sake kwato garin hawija a arewacin kasar daga mayakan kungiyar is garin kuma da ke zama inda kungiyar ke da karfi firaministan irakin haidar al'abadi wanda ya sanar da hakan ga manema labarai a paris ya ce a yanzu za su karkata akalar yaƙi da yan is din ne a kan iyakar kasar da kuma siriya kokarin kwace garin na hawija ya ci karo da matsalolin siyasa tsakanin jami'an sojin iraki da kuma gwagwarmayar kungiyoyin 'yan bindiga na shi'a kana da sojojin fashimarga na kurdawa a farkon wannan watan ne dai sojojin iraki da jiragen sojin kawance da amurka ke jagoranta suka zafafa lugudan wuta ta sama kan yankin na hawija inda suka rika kai hare-hare a kan sansanonin is da kuma rambunan makamansu yunkurin ɓallewar yankin catalonia daga ƙasar spain ya fara cin karo da babban ƙalubale inda manyan bankuna suka yi barazanar janyewa daga yankin matukar yankin ya ci gaba da aniyar ballewa daga spain shugabannin yankin na catalonia dai sun yi kashedin cewa za su ayyana 'yancin cin gashin kai wato daga nan zuwa ranar litinin wannan lamari da ya jefa spain cikin badakalar tattalin arziki da na siyasa irin wanda ba taba gani ba a tsawon shekaru da dama hannun jarin sabadal banki na biyu mafi girma a yankin ya fada kasa da kimanin kashi goma cikin ɗari a wannan makon yayin da takaddama tsakanin barcelona da madrid ke ci gaba da tsananta kana rahotanni sun ce babban bankin catalonian shi ma yana shawarta ficewa daga yankin idan dai shugaban yankin na catalonia carles pudemon ya ci gaba da aniyar eh, wato ayyana yancin cin gashin kai to kuwa akwai yiwuwar gwamnatin spain ta soke kware-kware cin gashin kai da yankin ke da shi ta kuma karbe ragamar iko kai tsaye daga yankin wato daga madrid kenan mahukunta a kamaru sun musanta rahotannin kungiyar kare haƙƙin bil'adama da suka ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutane ɗari a lokacin zanga-zangar adawa da gwamnatin ta kamaru da ya gudana a ƙarshen mako zanga-zangar ta ɓarke a yankuna biyu na ƙasar masu amfani da harshen ingilishi yayin da suke nuna alama a bisa manufa ta ɓallewa daga sauran yankunan ƙasar masu amfani da harshen faransanci domin ayyana 'yancin cin gashin kai wani mai magana da yawon rundunar sojin ƙasar didier bajek ya shirya kamfanin dillancin labaran jamus dpa cewa adadin mutane goma ne suka san sun rasa rayukansu a lokacin hatsaniyar to baki daya ƙarshen labaran duniyar kenan ramatu gare ki. To an gaishe ka Abdullahi Sanko Bala wanda kuma da hakan ne ma muka ka karshen shirin na wannan lokacin ha madadinka da kuma Umar Ahmad da ya karanto wasu daga cikin sakonnin masu sauraro sai kuma Muhammad Nasir Awal da ya tsara shirin kamar yadda aka ji shi. A madadin dai sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus Ramatu Garba Baba ke cewa mu huta lafiya sai an jima. Masu sauraron mu nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu na rana a yau, sai kuma zuwa anjima da ƙarfe bakwai, abubuwan tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe shida, agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da kuma Senegal, inda za ku je mu idan kuka lalubo mu a kan mita goma sha tara, kilohertz dubu goma sha biyar da ɗari biyu, da kuma mita ashirin da biyu, kilohertz goma da kuma kan mita 31 kilohertz 9830 kafin wannan lokaci muke fatan za ku ci gaba da jin daɗin sauraron shirye-shiryen DW da za su biyo baya.